eh batun wayannan da aka sace a nan ƙasa kamar ba abin da aka faɗa sai dai abin da zai faru shine eh, ana gani wasu waɗanda ake ganin ko 'yan boko haram ne suka zo kan a kan mashina sun kai sun sama da arba'in eh, da misalin karfe biyu na dare a shekaran jiya suka zo suka kife ofishin soja na gendarma a garin kusuri kusuri gari ne da ke kan iyaka da chadi kuma da kamaru din a cikin jihar arewa mai nisa eh, da suka zo suka kifa wannan ofishin sojan suka fara harbi to shi sojan dama shi kare ne ke wannan waje na inda ke jira wannan filin ce shi mai da martani sun kashe shi shi sannan kuma daga cikin wanda suke tsare eh, ofishin sojan sun harbi mutum yawan da ya mutu sannan sun jima biyu rauni dama su dai sun zo ne saboda su ɗauki ɗan uwansu wanda aka yake tsare a nan kuma sun ɗauke shi sun tafi sannan a tafiyan da suke sun tafi da wasu makamai bindigogi guda uku da kuma harsashe da yawa abin da aka bayyana shi abin da ya faru a cikin jihar mai nisa a kan wannan batu. Yawa bayanin da hukumomin ƙasar kamaru suka yi kenan. Eh, Yawa Muhammadu Danda kuma me ka sani game da harin da wasu suka kai daren litinin a gamborin gala inda har suka kashe mutane 300. Eto sun san eh, abin da shafi kamaru eh, nigeria ya shafi kamaru saboda gamboru bai da nisa da kasar kamaru. Yan eh, kamaru suna nan da yawa suna zaune a kasar nigeria kuma ta sashen nigeria ma haka na ta sashen kamaru ma hakan nan. irin waɗannan abubuwa da ke faruwa ga gaskiya yana ta da hankali domin kwa duk wanda suke kan iyaka abun ya tayar musu da hankali duk da ganin cewa gwamnati ta ce ta daukan matakai na tsaro amma alhali sojoji sun yi karanci a cikin kasar kamar kuma yawancin sojoji duka sun fi son aiki na cikin gari da su je su aiki a kan iyakoki kamar saboda eh, irin wannan gudun irin wannan wato eh, matsalan na kife su da ake yi ba tare da sun shirya ba